Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa kwamitin haɗin kan talabari domin samun zaman lafiya sun damu yadda yankin yake fama da matsalar tsaro. A yau ne aka ƙaddamar da makon manoma a Margubene na jihar Doso. A rahotonmu na musamman za mu mayar da hankali ne akan wani tsari na al'ummar jihar Difa akan kusanci ga ma'aikatan shari'a. To da yanzu kuwa ga labarun dala-dala. domin ficewar dakarun sojojin ƙasar amurka daga ƙasar Nijar, wakilan ofishin ministan tsaro na ƙasar Nijar da sashen tsaro na ƙasar amurka sun yi wata haduwa a nan yamai daga ranar 15 zuwa 19 ga wata a fitowar wannan haduwar sun samu matsaya na cewa ficewar sojojin ƙasar amurka a ƙasar Nijar zai kammala ne zuwa 15 ga watan satumba a cewar sanarwar haɗin gwiwa abin tuni dai sojojin ƙasar amurka 1,100 ne suke jibge a ƙasar Nijar a yayin da suke yaƙi da ta'addanci Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya rasa ransa a wani haɗarin jirgin helikofta. Lamarin ya faru ne a jiya Lahadi a yayin da yake kan hanyar komawa a yayin da ya kaddamar da wani dam a iyakar ƙasarsa da azerbaijan hukumomin ƙasar iran ne suka sanar da rasuwar shugaban wannan hadarin jirgin helikwafta bayan shugaban ƙasar iran haka ya salwantar da rayuwar ministan hulɗa da ƙasashen waje da wasu mutane tara Har yanzu yanayin tsaro a yankin jihar Tilaberi yana ci gaba da ta'azzara a cewar Dauda Munkaila na kwamitin haɗin kan Tilaberi domin samun zaman lafiya a cewarsa saboda rashin tsaro da yankin yake fama da shi da yawan manoma sun bar gonakinsu ana dab da shiga lokacin damina sai mu saurari alheri Haruna. Har yanzu akwai matsalar tsaro, damuna kuma ta fara sauka, mutane ya zama dole su bar gonakinsu dalilin matsalar tsaro. Akwai kwanciyar hankali a wasu wurare kamar su Bani Bangu a Zuru, akwai fargaba kaɗan game da abin da muka sani a tsawon shekaru hudu da suka wuce, amma saɓanin ɓangaren yankin dama daga Sai har zuwa Tera, Bankilare, dukkan waɗannan yankuna har zuwa kan iyaka da Burkina Faso da Mali. Gaskiya matsalar tsaro na ta da hankali sosai don ba a samun kwana guda ba a samu tashe-tashen hankali ba. Hmm, akwai waɗanda suka ƙaura daga su domin akwai mutane da ke zuwa karɓar diya. Wannan matsala har yanzu ba ta ƙare ba a cikin wannan. A yau da safe ne aka kaddamar da makon manoma a Margube ne gundumar Boboi jihar Doso taron irinsa na hudu da zai kai har ranar 23 ga wata mahalarta taron da suka zo daga jihohi takwas na ƙasar Nijar za su tattauna na lalaben hanyoyin tabbatar da wadataccen cimaka a ƙasar Nijar. Jibo Banya shugaban ƙungiyar Platform Paysan na ƙasar Nijar a hirarsa da Muktar Hamadu. Wani adadin batutuwa da muka san su ne masu muhimmanci. Maudu'in farko shine da ke da nasaba da batutuwan samun filaye. Kowa sani a yau ganin sauyin yanayi kuma babu sauyin yanayi samun filaye ya zama tushen rigingimu akwai manoma da ke bukatar filaye da yawa kiwo na buƙatar filaye kiwon kifi na bukatar filaye kowa na buƙatar filaye da waɗannan tashashen hankali tsakanin manoma da makiyaya na da nasaba da filaye kenan muna da bukatar mu taru domin tattauna game da wannan aiki ga yadda ya kamata mu shirya shi domin mu kasance cikin tsari tare da la'akari da sauye-sauye nijar watakila a shekarar 1960 ba mu kai kimanin miliyan uku ba ko miliyan hudu na mutane amma a yau muna miliyan 25 zuwa 27 kenan dole bisa la'akari da sauye-sauye mu kasance tare da lokaci A cikin tsarin shirye-shiryen tunkarar damunar shekarar bana an rarraba fiye da ton 300 na takin zamani ga manoman gundumar birnin Kwani jihar Tawa. Wannan tallafi ne da ya fito daga gwamnatin haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da ke yankin. ga ra'ayin waɗansu da suka amfana da tallafin abin da suke shaidawa suma musa arzika mun gode don ga tallafi da gwamnati ya bamu allah ya saka da alheri muna fatan duk wanda an karbuta cikin a bada takin ga shi samu takin shi baya ga wannan muna fatan kuma nan gaba Allah ya sa a karo muna wanga alheri na taki eh, ya zaka daidai da bukata tun daga mun ruwan sama muka jira da an sabko ruwan sama kana rike takin kasai gona mu ba kudi muka so ba ai muna tana da abin da za mu da abinci mu saboda mu mun matasa namu masu buge ƙasa mai shekara tamanin su sa shu su sa salati su sa tomati su samu bale su samu wanga tallahi muna fatan ubangiji Allah shi sa wanga al'amari da an kai za alheri ga jihar mu za alheri ga ƙasar mu duk gaba da hawa da hito shi dauka Allah shi kama mana cikin ga ƙasa domin karɓar bukatocin al'ummar jihar Difa da kuma mayar da birnin Difa abin misali ga tsafta. Shugaban da'irar birnin Difa ya mayar da hankali akan tsaftar garin da kuma jan hankalin jama'a akan mahimmancin da haraji. Laftanar Kana Abdu Halilu a hirarsa da Habibu Garba. Na iske garin cikin dauɗa sosai buri burina shine na tsabtace garin birni ne da zaran an samu ruwan sama to mazauna za su fuskanci ambaliya haka kuma gotoci sun cika sun toshe dole sai an yashe su kwai batun karɓar haraji domin ofishin magajin gari na aiki da waɗannan kuɗaɗe akwai matsalar rashin samun kuɗin haraji nan ma sai an mai da hankali sosai akwai mutanen da ba su girma wutacen haskake gari mutane suna haɗari suna lalata su ba tare da an ce musu komai ba nan ma sai an tashi tsaye a da kana iya zuwa difa ka yi wata guda ba tare da gana almajirai ba amma yanzu sun cika gari yaran 'yan gudun hijira ne duk wasu tabi'u da ba su da kyau su ne suke kawo su shaye-shaye da kuma sai da miyagun kwayoyi tare da taimakon jami'an tsaro za mu duba yadda za mu magance wannan annoba Wata ɗaya kafin gudanar da jarabawar CFAPD ga ɗalibai da za su je a makarantar Koleji a doso kashi 100 bisa 100 na jadawalin karatu na shekara an kammala a cewar Mani Isufu, inspekta na makarantar Bokon Firamare doso ta ɗaya ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Muna kusan ƙarshen watan Mayu, karatu na kusan kammala. Wannan shekara ana iya cewa an yi karatu ba tare da samun tsaiko ba, za a iya cewa karatu an yi shi zuwa kashi ɗari bisa ɗari, kuma abubuwa sun ci gaba. A yanzu muna a matsayin shirya ɗalibai tunkarar jarabar sai FAPD da aka maido. Gaskiya daga ajin sai e zuwa sai MD duka an kammala jadawali ɗari bisa ɗari zance. Yanzu tilawa ce ake yi ko ina a bangaren azuzon jarabawa muna koyawa ɗalibai da tilawa ganin cewa an maido shi kuma kowa ya ji daɗin haka daraktocin makarantu da kuma masu kula da azuzon sai suna da kofa domin shirya yara ga wannan jarabawa wasu azuzuwa suna cikin tilawa kuma jarabawa na bisa hanya farawa cikin ƙananan azuzuwa insha Tun ranar Asabar ne aka fara jarabawar motsa jiki ga masu jarabawar bakaloriya na wannan shekara a duka faɗin ƙasar Nijar. A difa kusan ɗalibai 579 ne suka shiga wannan jarabawar. cikinsu kashi 22 cikin 100 mata ne a cewar alkalin jarabawar komai yana tafiya daidai liman alkali shugaban alkalan jarabawar a santa mai lamba 1 2 3 a hirarsa da gidi Abdurrahman. ba duk kandida ba ake cewa su zo tsari ne ake yanzu alal misali aka ce ga yawan kandida mu sai mu zo mu yi tsari da yawan mushina da yanayin rana da kayan aikin mu duk da wani abin da muke ga mahimmi tsari mu ce to kwana kaza gare mu su kuma su kaza ga yawan mushina sai mu tsara kenan kowace rana nawa nawa nawa nawa za mu eh, shi yasa ka ga yau insha Allah muna da ɗari da kaɗan a yanzu su ne da su da aikin da na sati guda ne wani ka san harkar guje-guje wani ana yi sai ya faɗi ya ji ciwo wani kuma ya wani guri bai zo ba to sai aka keɓe rana ta ƙarshe dukkan wa'innan sai mu gama su sai na gane cewa yaran ba su san ba wa'insu ba su san ba mahimmancin wannan nota ta participative in kana da daga goma gaba sama duka ɗaukuwa za a sama a cikin wannan halin mansiyon ma suke samu to shine muke bi muna wa yara sensibilization don su gane A ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa, kwamɓalar ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da ke gudana a akara 'yan wasan MENA sun rasa wasansu da suka buga da Najeriya. 'Yan wasan na ƙasar Nijar dai sun ci nasara ga 'yan wasan Togo, inda suka tashi ci uku da biyu. 'yan wasan Nijar suna da sauran buga wasa domin kai ga karawa ta kusa da ƙarshe, inda sai sun ci ƙasar Burkina Faso a karawa da za su yi kafin su samu zuwa a shiga gasar. Duka wata nasara da suka samu yana da gurguntar sa'a ga 'yan wasan na Muhammadu Bashiru, Arizona. sai mu shiga cikin rahotonmu na musamman kamar kowace ranar kamar kowace ranar litinin muna kawo muku rahoto da suka shafi shari'a a yau rahotonmu zai mayar da hankali ne akan wani tsari na al'umma yankin jihar difa na kusantar al'umma musamman ma'aikatar shari'a da yawan kwamitoci ne aka girka da suka shafi kusanci ga jama'a musamman ƙwararru masana doka da kuma 'yanci domin tallafawa al'umma ga fassarar bayanin alkali abubakar adam a hirarsa da abdullahi maina daga gingimi waɗanne matakai ne kuke ɗauka don kusantar da al'umma ga mashara'anta? Aikin da muke yi a nan yana da dama domin muna yi akan sassa uku. Sashen farko shine wadda kai muna shiga gidajen rediyo domin wadda kan al'ummomi domin su samu saukin zuwa kotu. Kuma na biyu muna yin abin da ake kira dandalin jama'a inda muke gayyatar alkali juju, jujun shigar da ƙara, jujun yara na difa da na ningimi. Muna zaben wata unguwa da muke tara mutane kowa ya aza tambayoyi domin sanin waɗanne ayyuka ne ake samu a kotu domin mutane na yawancin cewa a'a mutane suna jin tsoron zuwa kotu domin ganin alkali ko juju kenan muna nan muna kokarin gyara wannan matsala domin muna nuna cewa alkalai mutane ne kamar kowa kamar mu suna aiki domin kasar su kamar kiwon lafiya ko ilimi kowa da kowa yana iya zuwa kamar kotu ba haka kuma muna da wasu jami'an shari'a da suke nan domin su sauƙaƙa ganin alkali ko juju ga al'ummomi yawancin mutane ba su son zuwa kotu domin suna jin tsoro idan kana da wata matsala da ta shafi yaro amma baka san jujun da ke kula da waɗannan batutuwa ba idan ba haka ba a nan difa muna buɗe kofofi ga jama'a domin ba su damar ganin abubuwan da ke faruwa a kotu ana buɗe ƙofa. ana nuna musu duk abin da ake yi duk wanda ya zo ana tarbansa a nuna masa wannan shine alkali wannan shine jujun yara wannan shine juju mai gabatar da rahoto da abin da yake yi. Wani kira gare ku zuwa ga waɗanda har yanzu ba su su kusanci mashara'anta? Shi ne nasu amince da su tafi kotu. Kotu ma'aikata ce ta kowa. Idan kana da matsala kana yar ka je ka nemi shawarar juju. Idan yana da lokaci juju yana yar baka shawarwari masu kyau kan matsalarka. An taɓa wani horo inda mutane suke cewa ba su tsoron juju amma sun fi tsoron mutanen da ke sanye da kayan soja jami'an tsaro suna nan domin kare mutane kenan muna kira ga mutane da su je kotu jami'an tsaro suna tambayar ka abin da ya kawo ka idan kana son ka ga wani juju to su ne za su nuna maka inda za ka je ka gane shi gaskiya amince zuwa kotu zai taimaka maka waro matsalar ka ko kuma zuwa tambayar shawarwari To madalla jama'a masu sauraron mu da wannan muka zo ƙarshen labarun nake ta da ku a kasance lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika sako saman lamba 80 68 54.